ɗaki ta ce wallahi na wallahi <laughs> ta ce kuma ta cikin shugabanni na <laughs> eh. Eh, Allah ya umarci annabi Ibrahim ah, Allah ya umarci annabi Ibrahim dan Ismail cewa su gina Ka'aba bayan da ya gama ginin Ka'aba Allah ya yauce shi waiwaya kira duniya gaba daya ya kira duniya gabas da yamma kudu da arewa sannan sai ce kasan abin da ya fi wannan lada sai ce mishi ya ce shi ne ka ce da ɗan adam ya fi wannan ginin ka abin da ka yi lada to saboda haka wannan kaga dai duniya nan ne duk burin musulmi a ce ya tafi wannan wuri sai gashi aka ce ka ce da ɗan adam ya fi lada to wannan abu wanda ta yi a yau a gaskiya ban yi mamaki ba domin ah, tana da fuskoki na tausayi da son yin taimako da kuma agaza mu wanda yake tunanin cewar a ba za ta taimaka masa ba shi sanya an ka lura yau mun zage daga mu har ita kan jiki kan karfi muka yi wannan ayyuka na rarraba musu zobe wannan lada da ta dauko mu a sama na ciki yan uwa na masu sana'a irin tamu eh wani yakan yi poster ya kashe miliyoyi ya bi malamai ya shiga duk inda zai iya ga wani ma ya sabanta ma Allah domin ya yi suna ko ya yi fice yau mu gashi ba da koko ba matan aure mazaje da ko ina ka je abin sha'awa ne abin da shi to mutane suna mana dubi da fuska biyu kaga dai mu kace kudin fasara ba mu biya komai ba amma wadansu suna mana fasara a mutane ne fitsararru mutane ne wanda jahilai mutane ne waɗanda ba su da mai musu faɗa ko wani ta to mu a al'umma ba haka muke ba idan har za ka bari mai kashe kuɗi ya yi fosta domin a san shi ko neman mukami ya fito duniya da san shi kai Allah ya muka wani abu a zai dole ka zama taka tsantsan tsakaninka da mutane kake tare saboda ka dubin da ake mana a matsayin waɗancan fassarori da ni na yi magana kai ba haka muke ba yau gashi ta kira sama da mutane 200 waɗansu ma wanda shi ba almajiran ba ne yau ɗin da sun zo sun gaban a Allah a basu a ɗiba musu a basu kaga ba almajiran ba ne watakila tana ga cikin masu zagin mu yau kuma Allah ya kai mu sun zo sun ga abin da aka zace ka gani ko mun sani wani abu ne wanda shi ke kana iya samun hasada a ciki wani zaka ji ai saboda an samu gudun banza kaga an zo ai kaza ai kaza amma a cikin zuciyarta ta yi ne domin Allah kuma Allah yana amfani da zuciya ne akan ayyukanka ba domin eh, tsaye da da sunanka na eh, wannan ba sannan ka ce eh, kai wani kaza alhali kuma watakila abubuwan da kake aikatawa ba haka yake ba to Allah yana amfani ta da zuciya ce kuma saboda haka ita abun nan da ta yi yau a gaskiya tsakanin da Allah ba kowane ɗan fim bane zai iya yi ko da ana bin shi ana ba shi naira miliyan da ya sun da saboda abin ɗihi eh, ai abin zuciya ce